العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sacin da ya wuce an laikar da rabana na gari abin da suka faru yan wa masu neman abinda da za su ci arziki a kasuwa wanda aka zo aka jefa masu bam wanda ba zai sa mu daina karatu ko mu daina zuwa kasuwa ko mu daina harkokin abinda da allah ya kallafa mu wanda yake ji zai sa bambu a masallaci mutane su mutu shi shiga jannan jama'a su shiga wuta to lalai ita yi na ji a gaban da kowa zai bayani addinin manzana sallallahu alaihi wasallam addinin ilimi ne addinin tsoro allah ne addinin basira ce kuma shankalin kuma da muke ciki shi ne yayin da aka jefa bom ka gindan wanka kone ko kafansa ya kone ko ya mutu yana kwance ka shiga cikin kancinsa ka ɗauki kai ka sata ka bari ɗan wanka yana kwance ka je ka sata dukiyarsa kai ka je ka ci da iyali ko ka je sabon gari ka yi bariki ka sha kwaya ka yi zina da amma ɗan wanka ya mutu a gabanka ka je kana kallon ya mutu kuma kana shiga kana sata wannan rayuwa ba na sanin dabba ma zai wannan rayuwa dabba ba zai wannan rayuwan ba ah, mutum dan adam akwai abin da ake kira hanana a zuciyarsa da rahama kagin dan wanka la'ala bashi ya ci mafi yawa matasa ne aka samu masu wurin da za su nema abin za su ci don bamu ya tashi kishke ka fake da kallo ka je ka sata zuciya mutane daidai ke da mutum da suke sace likafani ka ga mutum an birne shi ka ciro likafaninsa ka je ka sayar ka ci shi ikwana kafanin ikwana makafar kabri sirara duk irin wannan da kuke aga ana yi nisanta koyarwa maza Allah ne sallallahu irin karatun da Allah ya maku da makata kun zo kuna saurara wani sunansa sunan musulunci amma ba balle sani game da ajiyar shi na manzana sallallahu alaihi wasallam sa ya gaskata ce da ya shiga cikin aljanna ya ga aljanna a cike ki da fakirai miskinai su ne mafi yawa shiga aljanna in ka duba makaranta ba za ga wani ya taba minista ba ko wani ya taba zama hakimi ko wani ya taba busa masa abin nan ah, a keta izo yana sauran karatu ya yi babba duk wanda kake gai ya yi wa nasu daga nan za ka fahimci a jisa to mutane da ba sa kusa da ilimi da fakire da ba sa kusa da ilimi su ne mafiya zuciyarsu a mace shi sa malamai sun ce dan jahannam ina da ina da nutsuwar zuciya ɗan duniya zuciyarsa a nisa yake duk abin da gaya masa baya shiga babu tausayi babu rahma kullum kana gaya masa mangar maka ma zabura da shi kake yi kullum zuciyarsa a ke kishe yake ina gani kan kullum a daidai yake shi ba wanda yake da kwanci hankali a duniya kamar hannu ka ga mutum da yake da tausayi abu ya same shi kuka yi kuka yi tunani tuntu ana sa rai ina da rabu a lahira amma mutum da zuciyarsa a mace ke ana magarba baya saurara baya jin fargaba kawai abin da yake duniyarsa shine irin waɗannan da mutum dan wanka ya mutu kana kallo shi ka je ka sata abin da ya bari kuma kar ku daina zuwa masallatai komai yanzu an tashe mu nan an sa bambu nan mun mutu ka gode ma Allah tsakanin magab da isha don manzo Allah annabi naka sallallahu alaihi wasallam ya ce masallaci kana jira sallah ribat ne ma'ana kamar kana fagen yaki ne tana kai salata annabi a za ka shiga da fi maka ban jira ka zo ka mutu malaria ko typhoid ku zo masallacin ku je neman arziki ko za ku mutu Allah zai tashe ku a cikin shuhada amma ka kwanta kana tsoro ka ta mu ban da gaibi lalle wani zo ne ta da ban ba zan daina masallaci ba zan daina karatun ba ba zan daina neman arzikin ba ba duk wanda zo masallaci ga kyawun niyya wallahi an kashe shi marhaba shahidi ne a ranar tashi kiyama shi wanda ya kashe kansa shi zai yi bayana a lahira Allah ya cika wanda suka mutu Allah ya rahimce shi wanda suka mutu Allah ya kyauta abinda bayan su kuma rayuwa ce haka kowa ya fahimta amma jini dai kwaya ɗaya ne waɗannan mutane suka sa turawa sun samu dama ca suka yi da mu domin da yake bin labari ba wanda ake kashewa shi ahli sunna duk ko ta ina rasha isra'il iran an haɗa kai ba wanda ake kashewa shi wanda suka yarda abota man shi kadai kuma wanda ba zai sa fasa da jini ba shi san kana da gemu zaka shiga jama'a ana ana jinka wani irin mutum ne ana jinka kamar kai baka da nutsuwa zaka kishi kowa kuma turawa ma suna da irin su da muna da mawakata kuma kuna da mawakata amma Allah shi zai bayyana lahira ku tashi a cikin karatun sacin da ya wuce muna bayani ne cewa don sahabiyar waito a jisi ko sahabiya ta ruwaito disi ko hurafar rashidin ne sun kai matsayi kamar abubakar da umar ko kuwa kananan sahabai ne an bai harce su sifa mala'ika jibril ba bari wadancaninka munafike masu zanga-zanga cici wanda suke wasafa sahabai mala'iku ne su ba su ajiye littafi su karanta dan shiya ba zai buɗe littafi karanta ba zai zo ne mu zai kwazo ya ce to koro shubha jefo maka shi tashi tafiyansa shi ba shi da littafin da zai biya ma shi zai doko aya doko nafsin aya kwaya daya doko ce irin da ayoyi nan na eh, eh, eh, yakin ƙohu wanda suka gudu sabon da suka gudu a fagen yakin shekuru wani na ne sai anan baya karanta baya baya karanta gaba an gudu sahabai sun gudu sun bari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan zai saya ba ruwansa da ayan farko ba ruwansa da karshe she karanta ma jahili kunzumin jahili ta tuka shi sahabai sun gudu saraka sai ridda ba ruwansa gaba ce Allah ya yafe masu bai damu cewa Allah ya haci sahabai ba mala'iku ba ne alherin su ne rinjayi kurensu ba su wannan wannan shi ba suke gyara jahilai tun da bai taba karshe zo ya ko aya nisu aya bai ma yarda da qur'anin ba shi ke kuma mutum shi ba ringa gyara mutane musamman yanzu halin da ake ciki duk wanda bai yi karatu ba kare tsammani zai san mafaka wurin lahira cewa shi jahili ne ina arewa saboda ba kudi ba komai shi sa baya zuwa masallaci na kwanci wurin kuwa ni na wuce yanzu ya'yansa suna kwalci mai na zama na wuce mai balangu ba shi da kudi ci balangu ya je wuce mai shayi ba shi da kudi da zai shayi ina zaune ina kai hamma soro suna cizon sa haka zai zai mutu da bakin ciki anan ina nuna cewa sahabbai duk kiman da Allah ya ba suna mantawa to su na ce kasancewa mutum ya taba manta aya ko hadisi ba zai nuna cewa a ki karbar wayansa ba a kan sa muke yau ku fahimci wannan zancen ku ba ba wadancanin ku ba ne mangana ke nuna matsayin sahabai bani adam ne haifansa aka yi alherinsu yarin rinjaye sharinsu allah ne so su to don haka suka manta suka yi kuskure a kan kansa muke mangana yanzu don ku samu hankali kar wani munafiki zo ya ce wani sahabi ya sata takarmi wani sahabi sha can ba a sabon haka suke to shi da yake fada wannan ka bi man nata lala yar tallace a nan yar tallace lana mai tara goro ne talla goro na amata ciki ma tun tana yarinya amma ya manta da uwanta ya zai iki taba bakar da umar saboda zanadika to kaga nan karanta abin da yana daga cikin ayoyin da kurafar rashid ɗaya daga cikin kurafar ne ya manta amma bai nuna cewa disin da ya koro su daga baya ya ruwaito shi a ce ba za a karba hadisin ba ya taba mantawa kai shugaban tarikai kwata-kwata wata yana yawo da dare ina ba duba da sahabansa sun fuskanci allah da kiyamu laili ya ji wani yana karanta aya shi ce wannan fulani ya tunatta da ni aya kaza wanda an manta da ni wannan shugaban talikai wanda ya ce alkalami lauhi mafus sauraka mantuwa siffar dan adam ne shi sa malami ke fada cewa manyan sahabai sukan manta amma wannan mantuwan ba zai sa hana karba a su? inda haka kuma menene na fatima ta taba mantawa za a kori karba a ci sunna wannan akan sa muke yanzu don ku gane ko ina muke yanzu bismillah malam alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكمال على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونسي قوله إنك ميت وإنهم ميتون حتى ذكر به فإن كان جواز النسيان على, على الراوي يوجب سقوط روايته سقطت رواية عمر رضي الله تعالى عنه التي آردتم بها خبر فاطمة وإن كان لا يوجد سقوط روايته بطلت المعارضة بذلك فهي باطلة على التقريرين ولو ردت سنن بمثل هذا لم يبق بأيدي الأمة lam yauka bi aidil ummati minha illa yasir an gode da nan kai eh mutum ya ce shi dan kasuwa ne fakat ba da oh daga sha mamaki in kudin ya yi yawa yara ma za su fara maka asara yaran gidanka yaushe ne baba zai mutu gada eh. in kudin ya yi yawa to kai da yaran da matan ma abokanin gaba bana gida mata kuma kudi kamar wani in kana samun kudi kullum burin ka karo yake yi ka samu fiye da wannan in kana da dan miliyan biyar shi ka ce kan taba wannan miliyan shi ne gyara shi ne uwan kudin in ka samu goma shi ne uwan kudin haka shi ta zai ce wannan shi ne uwan kudin a samu riba kana ta yi shekaru yana ta tafiya ka waye gari ga kai a cikin likafani an bari kuma ta dauka da sauran yara wanda ba kamar tarbiyya ba sun kasa cin firamare sun kasa cin secondary suna taba abun su siyo motoci su je can a cici su taka yara mutane eh me za a yi kuma kana nana tambaya ka jama'a an mai da kudin laya maso ila taharu tanzir mai rabin alali wani kana tambaye haka kala kasan babu ina ajiye magada kudin ko bai tarbiyyanta da su ba bai gina masallaci ba bai yi rijiya ba bai gina nasa abin da ka yi shi ne zaka tayar wannan kudin da kullun jarin kake so an je dubai an yi rashin bacci an zo kasuwan an dai hamman an sha wahala to babu naka ciki ka shi na abin da ka gina masallaci na ka shi ne wanda ka yi rijiya ka shi ne wanda ka yi wakafi kana mutuwa wannan shine amma wanda magada ba ka same su ba ita iyalin ka mutu fuskanta tana karbon boda to ka gama yawo ta samu kudi ta samu jari shi ta nemo wani mutum katu mai yawo mai yawo da takarmi shi ta aure shi ya ringa ake ta ta ringa ake shi kai alhaji ku tafi mota tafi nan ita ta shi gaba kudi ka ake ci na kwanci a kan saboda an kuna neman kudin ku ringa zuwa masallaci kuma don ku gane karatun don kudi shi kadai ba zai fito da ku ba ya ce wannan siya kaulahu innaka yi wa innahu yi. ya ce ai an taba tuna shi na ba ranar da banza Allah duniya nan gan kiman sahabai lokacin da aka ce da asba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fuskan kofan na Aisha tana fuskanci yamma kamar yadda muke zaune nan ga masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tsaya shi na baka yana kamar wance yana sallah an yi sau shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanin shi da masallacinsa da kofan nasha labule ne kofa ne she ya yi labulan she fara a ne na warki yana kelli sahabe sun gan shi she suka rude suna saman fita zai yi a shi ajali ya zo ya tsaya bai fita ba a sai bai taba fita wannan bai taba tsaya haka ba ya yi kwana uku kwana uku bai tashi tsayawa da ya tsaya shi na mummushi sahabe suka rude shi ya ce su ci gaba yan masa haka su ci gaba shi na bakar na yan aya ya tabbatar da ajini shi na bakar lannan zai bar duniya shi na bakar shine liman shi masa haka ku ci gaba ku ci gaba shi suke labule in ana gama sallah asuba walha shi bar duniya su aka sabai ba su taba tsammanin zai bar duniya ba ba su taba tsammanin ranar zai bar duniya ba saboda an gan shi kamala na ina warkiya ina warke na mumushi saboda ya cika abinda Allah ya tura shi kai bai ci masu komai ba she masu makana ko makana makan she suke labule ina zaune shi kansa yana kan kirjin na Aisha shi ce rafiqul a'la rafiqul a'la she tafi to she na umar da ya ji wannan da ya zo mutane an taru a masallaci ana kuka she zaro kobe ce duk mutum da ya ci manzan da ya mutu wala shi na kai shi lahira a ruɗe yake shi na kai shi lahira lokacin su shi na bakar sun sake gida akwai gidansa kusa da gidan manzala wanda kofofin da manzala sallallahu alaihi wasallam ce a toshe ko kofa shi kofa shi na bakar da ya je a wali a kusa da ya je wani unguwa wanda yake da dan nisa kadan shi ya ji majina ta rikici shi zo ya ji wuce iyalinsa ina zuwa shi ya sauka ya hau yadda malamai da suke bangar kama abin hawa ya zo ya zo shi shiga masallaci shi gan shi ɗan umar na ma mutane gargaji shi ce ya mamu umar haka ya umar haka kafin shigo ma wucewa dakin da aisha ya yi ya gan ya zo ya tadda an ado kuma zan da shi a kan gadonsa ya sumbace kan manzan da ya sumbace a shana ya sumbace shi a nan zuba da awaye ya ce mutuwan da Allah ya kallafa majin adam za mutu ya riga ya same ka ka bar duniya amma ba za ka sake mutu ba kuma ina kuka ki haka Allah ya kaddara bani adam kuwa zai bar duniya she share awaye she fito masallaci ya fito masallaci shi ne umar a rikice yake shi ya ce umar ya nuna umar yi nusu umar can shi bai mafi wa yake magana shi ya bar shi na murshe hau ne mana shi ne ya ce to wanda yake bota muhammadu manza Allah ne fa ina hukar mata manza Allah bar duniya manza Allah bai duniya wanda yake bota ba Allah yake bota ba inda don manza Allah yake bota to manza Allah bar duniya amma Allah fa huwa hayyina ne da rai wannan shi ne tabbidi annan da shi nan umar ya ji wannan shi ya gawo aya shi na ci inna ka mayyitu wa inna hum mayyitun bai da ko aya karfafa abin da ya fara shi nan umar ya ce ina ji wannan aya shi farko na sun ki karbe ni shi fada kasa warwas ina kuka ci ban san lokacin na fada kasa ba to shi ne malaki cewa in dai harshen na umar ya manta wannan aya an tuna masa ba laifi ne a tun mutum manta wani hadisi a tuna masa rayuwa haka yake waɗannan sahabai yanwa inda ba zan masa addu'a ba to skanin bai musu akwai amana mu masa Allah ban da rahama Allah su ne skanin mu da manzon Allah tsani wanda zan gode mu Allah ba Allah da rahmansa ba ba da su ba ajini ba zai so mu ba ba barna bali waɗannan da suke rina waɗannan sahaban ba karan fitina ba ne ba karan rushe duniya da lahira ba ne wanda yake taba wannan bayan Allah mana wani duniya ne binci yarin jayi har a samu wani babban malami a nan kano dan sai zazzare ko ije ije wajen shugabannin shi'a ina jinjina masu cewa abin da suke daidai ne ko ba zan taba babanka ba ban san akidan babanka haka yake ba ba zan iya shiga ciki ba amma abin da kake fada za ka yi bayana lahira da kai bayana lahira mutum da suke suke ta'anin sahabai wanda babanka in ya ji cewa mutum sharifi ne ko yana da sunan sahabi ma jiki ke yi rawa kai ka zo ka ringa wannan magana baka san babanka bane. shi sa kake faɗa wannan da ka san babanka ba za ka faɗa wannan kalmar ce babanka da wani ɗin shi a su daya lokaci kai kaɗan ka gane a gidan babanka kai kaɗan ka gane a kidan babanka ba yadda za a yi ka ji baban naka ya ji suna wanda yake son annabi kuma duk kartinsa ka ɗauka zai kira sahabai su da mutunci ke yi abin da ya bayyana mu kenan mu saboda yara neman duniya suke za su yi bayana lahira mu Allah ya ce wala yajimannakum anu qaumi an la ala ta'jilu baban naka yi wansa ba tumance shi da shi an ci ba ina son mutane wanda ba su kai sahabai mai ina girma masu ka zo ka ci akidan baban ka da yan shi dai suke za ka yi bayana lahira ka kwaso amma ba za ka iya sokowa ba yake cewa fa in kana jawazin siyan alarawi yujibu sukatu riwayatu in dai har a ce wai mutum da ya ruwaito hadisi in ya manta shi ke na sha share ruwayan da yi ita to gashi da ruwayan shan nomar da da da da zai wajibta karban jisan da ya ruwaito shi ya ce in kuma haka ne ya zamana hadisun nan da za a samu a duniya na ce mutum mujarrad ya ruwaito hadisi amma ya taba mantawa wani abu shi ke na zai sa karbo ake karbo sa. kamar yadda ake tumance da na fatimata cewa na Allah ta manta ya ce da haka lam yabka bi aji ummatin ha ila yasra da hadisai ba abin da hadisai saura waye zai zama malaika ya ce wai baya mantawa ba shi ke cewa cewa ta umar lati arattun biha kabar fatima ruwaya da kuka karbo kuke ya saba ma a ruwayan nan na fatima wa in kana la ta sukata ruwayatu balat mu'arada zalika fa hiya batil ala takdirai duk wace hanya ita an kunce ta manta shi ne umar ya manta to shi ne na fata kuna gane karatu to sheti kai kaifa yace mai tuma ba zan bi harfi daya daya ba kuna gane karatu wanda yake tambaya mai tambaya kun gane karatun da cewa fa in kana jawaz nisyan rarawi yujibu sukuta ruwayata ta ruwayat umar da yana cewa shi ne umar ma sa ba za ka ba alaji aradtum biha khabar wannan abinda kuka bijiro kuka abinda hadisin da kuka koro cewa shenan umar ya inkari labarin da na fatima tun da shenan umar shi mai manta da na fatima ta manta shi an zama daya daya sha wasa da labarin su ya ce kuma za a yi haka to ba wani hadisin zai saura duniya nan labara kuna gane karatun to shine sakon da yake sun gaya ma sun ma kai kaifa yu'aridu khabar fatimata wa yata'alu bihi bi misli hada man ya qabula khabar wahid al-adil yace takaka wanda malamai manyan da suke magana sukan karba labarin mutum daya su ba irin masu daro dangi ba ne wanda suke kawai akwai aklaniyun akwai wayansu da ake kira aklaniyun mutazila wanda suna ganin hadisi ahad hadisin da aka samu tun da ya ruwaito shi ba su damu da shi ba wajen aqida ko wajen wani abu to yace waɗannan ku da kuke mangana na kuna yarda da hadisi khabar khabar khabar ahad kuna yarda cewa mutum da ya inda hadisi da ya tabbata wajen manzo Allah sallallahu alaihi kuna karba yace inda haka ne an samu mutum adili ko an samu mace mai adila wanda ta karba hadisi don me za ku za ku kori wannan hadisi wala yashtaratu li riwayat nisaban ya ce wanda ku ba kwa sharanta hadisi sai ya zo adadi kaza isab bina adadi kaza wa umar radiyallahu anhu asaba fi misli hada shi mai taba mantawa kamar yadda wani ya manta ya taba mantawa haka to karanta mu yace wa misli hada wa misli hada fa misli hada hmm. في مثل هذا في مثل هذا من يروي من يروي من يرى كبير الخبر الواحد العادل ولا يشرط للرواية نسابا وعمر رضي الله تعالى عنه أصاب في مثل هذا ما أصاب في خبر أبو موسى الفليسي إذاني حين شهد له أبو أبو سعيد ورد خبر المغيرة ابن مغيرة ابن شيبة في أملاس في أماس في املاس في املاس المرأة حتى شهد له محمد بن سلمة وهذا كان تثبيتا منه رضي الله تعالى عنه حتى لا يركب الناس الصعب والذلول في روايه الرسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي كود شن عمر ياتي اسامو تبس a samu tabbas a wajen na fatima ya ce ba ita kadai ba ne shinna umar ya taba neman mutum ya ce ko ne shi na umar bai karbi labarin na fatima da bintu kais ya ce ba wannan bai zama dalili a soki fatima da bintu kais ba a jisun ya ce ai wannan yana da yawa shi na umar ya ce misali manzan da ya mayar da hadisin abu musa ash'ari oh, eh, eh, shi na umar ya hana hadisin ya ki saurara abu musa ash'ari duk abu musa ash'ari duk matsayinsa a cikin sahabai ya taba zuwa ya nemi izini wajen shi na umar su daya su biyu su uku shi na umar bai fita ba shi ya kama hanyar sai tafiyansa shi ya fita bai gan shi bai a kawo mana shi da aka kawo shi ya ce me yasa ka kuma ya ce haka na jiya a waje manzana sallallahu alaihi wasallam in ka zo ka nemi izini waje mutum su daya su biyu su uku bai maka izini ba to kuma ya ce shi na umar ya ce la shi ka kawo mu shaida in ba ka za maka bulara sahabi ne ya ce in dai harshen nomar ya sananta ma sahabai cewa yana neman dalili don ya sananta ma fatima bin kai bai nuna cewa soke a jisun ta bane na fata gane ya ce haka ne shi nomar ya sake kura a jisun ta bin sho shuba fi imlasin mar'atu allati shahida lahu muhammad bin maslama an zo da shi nomar yana neman mace ce aka daka tana da ciki shi ta zuba da ciki to she she nomar ba shi da ajisi janin an yi fada mace da kishiyarta sai rigima shi aka da ke tashe cikin ta yi bari kalmat imlas mar'a shine ta zuba cikin cikin da take ta yi bari amma hanyar duka shine imlas to yake cewa da mugira ibn shu'ba kun sai masayinsa wanda yan shiya suna ci mazinaci ne shi mugira eh kuna jin kasatin su sun taba cacce mugira ibn shuba lokaci na gwamna kaza an shi da mace yana zina eh to ai lokaci manzo Allah da sallallahu alaihi wasallam abinda zaka so ka gan cewa sahabbai ba masu ba ai lokaci madina bai kai ka zaure ba majina baki daya ko lokacin da mu shekara talatin da biyar da muka tafi majina kawai ne bai kai maji bai kai ka zaure haka ba wani a nan game da kasan a nan ne majina wani kawai ne haka bai kai birni inda ake tsammani ba lokacin harami a kewaye haka da kantina suke kewaye shi arziki ne sa aka samu wannan abubuwa majina dai dudu lokacin bai kai ka zaure ba akwai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka duba masallacin manzana ma ana cewa babu jibril lokacin jibril ke sauka dare rana a wurin akwai shi na bakar akwai umar akwai usman akwai ali akwai usman da manzana ya ce malaikan jibrilu ina jin kunyansa akwai na na fatimata akwai al'umma waliye tare da manzana Allah sallallahu alaihi wasallam a birnin Madina kuma ba yawa bai wuce ka zaure ba ba amma manzana yana na dare malaikan Jibril ina sauka manzana yana dare sallallahu alaihi wasallam amma zina lokacin an yi zina ba daya ba biyu ba uku ba an yi zina ba ce masu mai ba ne manzo Allah yana da wanda suke suke zina kuma sahabbai ne akwai wanda mai zinan an jifa an masa jifa ya gudu an bi shi an ai masa jifa ya mutu manzo Allah ya ce da kun kyale shi ya tuba akwai mace ne ta zo ta ce a sarkake ni na yi zina manzo Allah ya ce ki tafi bai taba neman ta ba ta sake zuwa da aka jifan da aka aka sai mata hajji shi manzo Allah sallallahu sai ta ko zai mata sallah gawa shi ne umar ce ya rasulullah don za ma wannan fasika yace a ita tuban da ta yi da an kasa mutanen majina wani waya kashe biyu da iman tarin ke mutane da addini mu haka yake ka ce mu hira ta iya izina lokaci manzo Allah na yi an kisa an kai lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi sata a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina nan rai wannan birnin dan karman birnin kuma duban malaiku suna sauka ga ga annabi wanda ba taba sa ba ga waliyan Allah bai fasa amma da mutane malaiku ba ba madde waɗannan mutane malaiku ba sauraka duk mutum da kake gaina gan koyi zama malaika maukaci ne bai ma san addinin ba ne haka Allah ya sara kayansa mutum da Allah yana son sa shi kare shi shi laman yi tuba mutum da kuma Allah ya gyarbe shi yi tuba sahabi nawa ne akwai sahabin da ya shagiya an daka ashe an daka ashe an daka daga bayan aka daka sha ka fara tsina wasu manzo Allah ya kyale shi yuhibbu Allah wa yuhibbu rasulahu ci ka zo ka ce mutane kawai laifi suka yi ka kafirta su ka fito da su a jini ba kai na Allah ba to shi a suna tuma mugira cewa yi zina su ba sa yi su shiya ba sa yi ai musaya nan su ba sa yi kai jama'a jama'a shaji lahira in ka wata na kidan shi'a da boko haram shakikai ne shi boko haram baya suka gai kai laifi ba sa bambata laifi da abin nan kafirci in kai laifi to kafir ne kai ya eh, haka yake kawarijanci kenan duk laifin kai yanzu me yasa ake kafirta mu tura sun mallake mu an canja wani hukunci ba ma sallah ne akwai abin da kai tauhidi ne ba duk duniya ba abin da kai tauhidi muna da shi alhamdulillah ana tauhidi tauhidi da ana da shi ana bota ma Allah shi kadai za mu isa sati ko cijiyane ko kadira mafi yawa cikin su wani bota Allah yake kawai shi zikirin da ke musulmi da yawa Allah suke botawa suna sallah suna azumi suna zakka suna hajji wannan shi na jini wannan shi ne rukunin ajini shari'a daina a yi a aikata wannan wani abu ne shayin shi ake yi ka kafin kuma muna da takarda a ofis a manzana sallallahu alaihi wasallam yadda wanda ya rike wannan rukunin biyar bai kara ba bai rage ban ya mutu dan ajanna ne kuma mun gan da idonmu iyayenmu a kawai ba san hukunci ba mutum ana kaburinsa ina ce la ilaha illallah muhammad rasulullah mutane kawai ya ce mutane kafirai mun gan wannan da ido kawai wanda ba san me saki ba wallahi mutum na mutuwa ranar alhamis ina zaune haka ina kalmar shahara har ka kaburne ya zo allah kaburinsa ka zo ka ta mutane ka ga tunanin ka ne ganin ka ne fahimtar ka ne amma ba qur'ani ba ne ba suna manzo Allah ba ba ka da magabata ba ka da magabata to daidai da wannan shi mugira ya yi zina to shi su gane shi da Allah sani shin an ce zina kafirci ne to ce mugira bin shuba ya shekawa jisun lokacin wata mace ta da kiki shanta shi cikin ya zube to su shi na umar ba garaje to an ce ai za a biya da jiya wannan jaririn da aka zubar wannan yabin nan dan jinjirin ya za a biya jiya kai babu shi saboda haka za a nemi mai manzana ya ce sallallahu alaihi wasallam su sahabai ba sa motsi sha abin da manzan ya sallallahu alaihi wasallam suna nan amma sun ce to bam da shi amma wa yake da wannan hukunci a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa jiya na abin jinjiri ya za a biya jiya jinjiri ke na ke nema biya jiya ba wai batu da zai zo koya mana adalci ba jinjiri da yake ciki musulunci ke nema a biya jiya baranta na kadigar kashe mutum da yake da girma har ga wasu fa muna zuba da girma wallahi ba jini mu bani wannan anan shi gira bin shuba ya kawo she shi na baka ce babban ba zan taɓa yadda gan kai ba ka kawo shaida hatta shahida lahu muhammad bin maslam don haka shi na umari na sanantawa don ya sananta ruwaya fatima bin kais bai nuna ce su ki a jisun taɓa ne wannan shine man ba mala kuna gane wannan karatu to aladan sa ya ce ya yi haka ne shi na umari haka ne to tabbatar da ajisai manzo Allah don kar mutane su hau abin da yake zama wahala ko su kuma su wulakanta ajis manzo Allah a zama su kasaki a tabbatar da shi shace mene ne. wa fi riwayat menene wa illa faqad kabila khabaru dhahab ibn sufyan al-kilabi وحده وهو أعرابي وقبل لعائشة رضي الله تعالى عنها عدة أخبار تفردت بها وبالجملة فلا يقول أحد أنه لا يقبل قول الراوي لا يقبل لا يقبل قول الراوي الثقة العدل حتى يشهد له شاهد لا سيما شاهدان شاهدان لا سيما إن كان من الصحابة رضوان الله الله يسكت عليه إكتيوا وإلى fakari kabila khabar da haq ibn sufyan shi yana ali da kuke ce shi noma da kuke yana sanantawa ya taba karabo rawi mutum da ya ruwaito a jisi sunansa da haq ibn sufyan akilabi shi kene shi noma ya karba a sa amma wace hanya o wa rabi ba kawai ne ma ba kawai ne ba kawai ne shi noma ya karba a tun da ya dare shi ya karba a sa ya ce na Aisha sunan ya karbo labari wanda mutane sun yi tafarudin ta mutane sun kade ta goyatan su cobi jumla duk mutum da ba wanda zai maddi rawi wanda ya zama fikka mutum da mutum da yana amma an yarda da shi an yarda da adalcinsa a ce ba za a karba shi sosai ya bawo shi da guda biyu ya ce babu ba wanda ya yi wannan shircin shi nomar mu ya ce kawo mutum da zai shi maka shaida ba jani murawi guda biyu ba sai saboda haka barantana wai sahabi ruwaito a ji ko sahabiya a ce shi kaushe din ya ce inda wannan ne an rushe wannan manganu na ku baki daya na fara kuna gane karatu mangana kenan mun gama wannan ya rushe ta'anin farko kenan cewa abinda ake nufi don mahar har manza shi na umar ya ce bai yadda da ruwayan abin nan na na fatima ta binta su ba shan samu wani mukara nan wannan bai nuna cewa an soki a jisin ba shi na abin da aka koya mana yau a yanzu a nan ta'anu na biyu soke a jisin na fatima na biyu shi za karanta yanzu na faslun وأما الطعن الثاني وهو وهو أن روايتها مخالف للقرآن فنجيب بجوابين مجمل ومفصل أما المجمل مجمل أما المجمل فنقول لو كان فرق فنجيب جوابين مجمل ومفصل مجمل ومفصل وأما المجمل فنقول لو كان مجمل وأما المجمل فنقول لو كانت مخالفة كما ذكرتم لكانت مخالفة لعمومه فتكون تخصيصا للعام وحكمها حكم تخصيص قوله يوصيكم الله في أولادكم بالكافرين والرقيق والقاتل والتخصيص قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم بتحريم الدمع بين المرأة بين المرأة وأمتها وبينها وبين خالتها ونذائره فإن القرآن لم يحث ونذائره ونذائره فإن القرآن لم يحث البائن بأنه لا تخرج ولا تخرجوا ولا تخرجوا لا تخرجوا وبأنها تسكن من حيث يسكن زوجها بل يؤمها damzu eh ci gaba bal menene imma an ya ummaha wa ya ummu wa ya ummu raj'a wa ya umma raji'a raj'a wa amma wa wa yayi lai baka lada idan eh, kasuwa ai ya bari lada ya ah, eh, alhamdulillah ina kasa ya haddace qur'ani kuma alhamdulillah to mun gode ma Allah muna karfafa ka wanda zai zuciya shi mai ji a ah, ba za a nuna ba ah, ba shi kace da ni ba abin da ya ce ta'alin da aka ma hadisi na na fatima ce, na ta annabi an ce wayan nata ya saba wayan ta cewa macin da aka saki ta saki biyu ya saki uku ba ta da ciyarwa ba ta da masuni wannan wayan ya ci karo da qur'ani ya ci karo da suna manzon sallallahu alaihi wasallam yace dai wannan ne to zan ba da jawabi guda biyu zan ba da jawabi kai yanzu ana jawabi na akan wannan abu na ba kuna gane wannan ikicewa فنجيب بجوابين jawabai جوابي jawabi kashi biyu mujmalin a dunkule zan ya baka jawabi to masu fahimta za su gane ire-ire mu kuma za a bayyana don ku da ba fahimta guda biyu ne a cikin ku akwai wanda aka masa bayani ya ce fahimta akwai wani kuma sha maimaita maimaita amma ya fahimta kuma ba zai manta ba akalla ya ci bayinsa wani kafin fahimta shi an hau dara kuma ya fahimta zai wahala ya goge wani kuma da fahimta da wuri amma ya zai yanzu sai manta to mala yace zai kawo mu biyu amma mujmal fa naqul shi mu ce law kanat mukhalafat kama karto da mukhalafa ne kamar yadda kuka faɗa la kanat mukhalafat al umumi da mukhalafa kuna neman umumin aya ne fatakun takhsis al am inda ayin ya zo umuma ne cewa allah ya ce da matan ya ta ne Allah ya ce wala tukhrijuhunna min buyutihinna ila an ya ci na bi ta mubayyana to kuna kafa hujja cewa Allah ya ce kara fito da su a gidajen su ya ce in an Allah ya riga ya faɗa mangana umuma aka yi taksisan aka ce aka yi toge a ciki in an ce kara yi kaza sha togensa ya ce ya saba ba ku duba hadisin na Fatima ta yi toge wannan umuman da kuke ce me ayan ya ce لا تخرجوهن لا تخرجوهن من بيوتهن bayyana ya yace umuma ne cewa Allah ya kara fito da matan da aka saka kara fito da kara fito da su kuma su kuma kara fito da su kuma su kansu kar su fita yace kaddara haka ji yake da umuma ya eh, ayan haka ya zo to ya ce hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya zo ya yi istisna'i sha ci wannan shi ake kira toge. ya ce irin wani yana da yawa cikin qur'ani ya ce qur'ani ya ce yusikumullahu fi auladikum ya ce Allah yana cewa ana maku ana maku umarni Allah yana maku umarni fi auladikum cewa ƴaƴanku a basu su ci gado menene zakar ne ne eh Allah ne ya ce ayi to amma qura'ni bai ce komai ba amma nassin hadisi ya zai toge yaro kafiri babansa musulmi ne yaro ba zai ci ba zai ci gado babansa qura'ni bai fara wannan na fatan gane a raqiq mutum ne shi babansa ɗa ne amma yaron an kama shi ya zama bawa wani uban ya mutu dan ba zai zo ci gado uban ba ma dama ina bawa gidan wani yaron ba zai ci gado uban ba na fara kuna gane karatun bawa baya cin gado babansa saboda kudin karba zai je ne sai sai kwaci annunsa tunda ba nasa bane haka ne wannan da ya kasance mutum ne na da dukiya shi dan sai ridda shi baban ya mutu wannan yaron da ya ridda ba zai zo ya ci gadon babansa ba haka ne yaro ya yi ridda baban ba zai ci gadonsa ba ya ce to ƙura'an bai yi magana ba shi qur'an ce yusikumullahu fi wuladu ya ce yaya muka yi toge waɗannan ya ce sai ne suka zo aka yi wannan togen aka fito da waɗannan ya ce haka ne walkatil duk yaron da ya kashe babansa ko baban da ya kashe dansa an tabbatar yaro yana da kuɗi ko baba yana da kuɗi shi kawai an gan ya zaro ta kuma ya kashe uban to bai zai ci ga duk wanda mai gado ya kashe dan wansa wanda yake cin gadonsa to za a hana sa cin gado ya ce ai kuran bai fada wannan ba na fata ba gane karatun ba yaro ne ya tashi ya kashe dan wansa dan wai yana da dukiya kawai shi ya zari ta kuma ya kashe shi ko ya bashi maganin bera to shi ne ba za ba shi ba za ba shi gado ba saboda shi wai na nan la'alla ya kashe shi da ya ci gado ya ce wannan suna ne koro waɗannan wanda suke toge a kan taksisi yusi kuma laufi a wula ku doki hadisin na na fatimatu cewa mata su zauna a gidansu wanda suke wajen da aka saka a fanci cewa ana nufi matan da suke da kome ne amma matan da ba su da kome a yi toge da su a jisun da na fatima ma kamar yadda aka yi wani, kuna gane karatun lalla wahala nake sha a wani ba kuna fahimci karatun yi eh, zanta shi daya yi bayani to ba kuna gane wannan ya ce haka ne aya ce uhilla lakum ma wara'a zalikum qur'ani a cikin suratul nisa da Allah yake kiro wannan ba za a aure iyaye ba ba za a aure kaza ba ba za a aure matan matan da maman baban naka aura ba da ya koro waɗannan shi yace uhilla wa uhilla lakum ma wara zalik yace saura ku aura aura sauran yace qur'ani ai bai fada cewa kara hada mace da gogonta ba kara hada mace da innanta ba ya zai taksisin hadisi ya ce wannan kuma ba za ku karba ba ya ce ashe akwai toge a cikin addini wanda qur'ani ya kawo su ne ka masa istisnai haka ne hadisan ka zo umma qur'ani bai ce shi ya ce to ba fi ban donna na fatima ta zo da hadisi hatta na hadisin wai saba qur'ani saba qur'ani na ba ta kuna gane wannan ya ce don haka fa inna qur'an lam yakhuss ba'in bi annaha la takhruju wa la tukhraj bai kibanta cewa wanda aka sake shi saki ba'in umumu yayi wa bi anna tasqu min haythu yasqu zawjaha qur'an da yazo umuma ne amma bal imma an ya umma wa ya umma rajuli ko izo ayan a game amma a fito da cewa wanda ake ce su zama nan min su sakantu min jiru ana nufi mata aure ne wanda kuma da suke da komai amma mace da aka yi ba ina to a dauki hadisi na fatima ma yi amfani da su wa ai ma ai khusa raja ko ce hadisi umuma na amma wanda ake nufi su ne hadisi wanda mace da take komai ita ce aka ce ta zauna a wajen da miji yake ya ce wannan shi a huta a shahid abin da karatu yake so koya mana yau inda an samu ami aka samu khas to ayoyi da yawa an samu ami da aka yi taksisin da hadisi ba qur'ani ya taksisin da ba to ku saka cikin masu saki cewa kur'ani da yake mangana cewa wala tukurju wannan min buyuti nan waɗannan da aka hana fito da su gidajen su in an saka matan da suke da komai ne saki daya da saki biyu ne amma matan da aka saki su saki uku ku hadisin na na fatimatu yi toge eh, istisna baya umumi wannan shine sakon yau Allah ya sa kuna gane karatu shi mala ya ce mai kuma fa'in al'amma فإن أما النوعين فإن أما النوعين فإن أما النوعين فإن أما النوعين فالحديث مخصص لأمومه مخصص مخصص لأمومه وإن خص الرجعات ci wa huwa sawabu li siyaqi alladhi man tadabbarahu wa ta'amalahu bi annahu قطع قطعا وتأمله قطعا قطع بأنه بأنه الرجعات من عدة أو وجه من من إدة أوجه قد أشرنا إليها فالحديث ليس مخالفا لكتاب الله ليس مخالفا ليس مخالفا لكتاب الله بل موافق له موافق له أمير أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه ذلك لكان أولى الراجع لكان أول راجع إليه لكان, لكان أول الراجع إليه إيه يا شيء hadisi in ma doki umuminsa aya a doki umimansa shi a taksisin a kan macin da aka sake ta saki ba'ina ana nufi mace kun da suke da komai su ne umarni ya zo kar su a gidaje ko kuwa a ce aya ya zo umuman aka yi taksisi kuma matan da suke ba'ina ba sa ciki matan da aka yi saki uku su ba sa ciki in ma ka fito da wancan ko ka shigo da wanda ka fito da wancan ya ce wannan shi zai fito maku da ma'ana ma'ana ayan ya amni cewa duk wani mace kara fito ta sha ce to amma abinda ake nema umumun nan umumun ya shafi matan ne wanda suke da komai su ya shafa amma wanda sun kasance ba ina ne ban da su na fata kun gane ko kuwa ce a'a hadisin ya yi ne wanda aka sake su wanda aka aka aka aka suna da komai su aka yi taksisin su cewa ku a bar su wajen da suke amma wanda su ba ba saki uku ne su ba su suke ciki ba ce duk abin da ka ya dace amma ka yi taksisin cewa wannan wannan hadisin wannan ayan ina nufi wanda umumu ce wanda Allah ce kara fito su a gidajensu ga nufi abinda Qur'a yake nufi a nan shine matan da aka suke suna da haƙƙin komai su ake magana shi da sai a ne da su a ce don haka hadis na na fatimata ta bintu kais bai saba littafi Allah ba bal ya wafaka da littafi Allah ya wafaka da littafi Allah ce kuma ku sani tabbatar ma cewa shi nomore in kara hadisi da an bata masa yadda ayan suke an tuna shi nomore da shi ne farko wanda zai koma ya bari wannan rana ya ce so yawa na a tura shi nomore mangari karba ina da yawa ya ce dan adam ikan manta abu ko dan adam ikan sani abu amma bai fito baya hangi hukuncin da yake ciki ya ce haka ne manya mai kan same su amma za ga wani kuma ana ba shi fahimta ya fito da hukunci ya ce wannan shine abin da yake akwai ina fata an gane shi ka kuma can da yake cewa wala kad kana amir mu'minin eh nafsu kan ko ka da wannan mun da wannan wala kad kana amir mu'minin umar nafsu wannan aya nafsu wannan eh wala kad nafsu wannan hanyar hanyar don karka wahar da gantar wala kad wala kad kana amirul mu'minin umar radiyallahu anhu zo kasa kadan saboda wannan duk an fasara bi lati allati la tajhal wala la tujhal la tujhal wala tustagrak wala tustawfi لا تزغرقها عبارة غير أن da وذهال أمر الإنسان a sani cewa a ƙiƙashin umar ina da matsayi cika aji ne wanda ba za a yahitarsa ba kuma mai ibara ba zai manta mai tunani mai izina ba zai manta irin abin da shi na umaru ko shi na umaru ya ce dan adam mantuwa kan same shi eh ko da manya ne zo shi ne mantuwa da fara hatta babba ne amma shi na umaru yana daga cikin manyan da suke komo inda an tuna masu Allah ya samu dace innal fadil al'am mm. man idza zukira zakkara waraja yace mutum mutanen da suke da masai in an tuna masa ci gaga ya ya ce da shi umar ya tuna da an an fayyace masa mangana dai ma yayin kuka fara ne da shi umar koma wai dai yana neman dalili na fata tuna gani wani ya ce fa hadisu fatima ta radiyallahu anha ma kitabullah kitabullah ala salatu eh. mm. ya ce ina zuwa ya isa fadisu fatima ta radiyallahu lawana ya ce hadisi na fatima tana tare da littafi Allah su da hanyoyi guda uku farko la ya kharuju an wahid huma hadisi yana tare da qur'ani qur'ani su uku ma ya kuna tafsisan li'ani ma hadisin ya kibanta cewa bayan an ce Allah ya ce la tukhruju hunna min buyutihinna amine shaka fitar mace da aka saka sai ki ba'ina asani an yakuna kuna bayyana wanda hadisi ya zai bayyana umumi wanda qur'ani ana samu haka na fatan gane wanda shuru aka yi aka a sa'asa an yakuna bayyana lima uridu bihi wa muwafika ko an bayyana don a samu dace a fayyace abun a samu karin da yake akwai da ce hadisi na ma haka ka samu hadisin dama hadisi na da mawkifi guda uku ne hadisin ya zo wajen manzo Allah in mai i bayyana abin da Qur'ani ya zo da shi ko i ayyada abin da Qur'ani ya zo da shi ko kuma ifassara abin da ya zama mujmal wannan shi ne ƙura'ani ke yi an na ubangiji samu dace ko to ina ga ana nuna mana shi mai shiru a musaya nan insha Allah Allah raya masaci mai zuwa shi mu fara daga nan daga Fatima don mu kasa wannan dadi Allah ya bada lada insha Allah sallallahu alaihi assalamu alaikum wa rahmatullahi an gode malam me yake faruwa na ji mana shi ai malam Musa ne yake ritake mana lokacin ba ruwan karshe ba ina kallon sa kai kishi kana ina ganin wani abu aka gani